yayin da ake ci gaba da mayar da martani game da hadakar da gwamnonin na sabuwar PDP so kula da jam'iyyar adawa na APC gwamnan jihar Adama Murtala Yako da ke kan gaba a sabuwar PDP ya ce lokaci ne ya yi. da za a yada kwallon mangoro don rabuwa da kuda. Yanzu magana da muka yi da manyan APC shine sun ce in fa aka haɗe fati na AP ta da hannun gwamna eh, kuma an yadda a wannan mitin akan members waɗanda aka zaɓa a National Assembly da State Assembly duk wanda aka zaɓa. Idan Allah yadda kowane fati yake gwamna zai taimaka masa a political career na shi. To ko shin ma mai gwamnan zai ce game da kin tafiyar da gwamnan jihar Neja Ma'azu Babangida Aliyu da kuma takwaransa na jihar Jigawa Sulalami da suka yi nakin shiga APC. zaman buka suka ce abin da bature ce we are not ready ba yanzu ba mu shirya tafiya ba ɗayan su ya ce in Allah ubangiji ya da January ne dai in January kan zan shiga kaga mu ma dai ko da yake kaga yanzu ban ce maka ka ɗauki eh, tutan pdp ka saukar ba ko dole ne yanzu mu sake zuwa mu tattauna da mutane eh, eh, nagari wanda ya ga cewa ga yadda gaskiya yake ka a ja mana baraka a adama tuni dai har wasu 'yan majalisar wakilai da na dattawa a jihar adama suka soma na da koma ɗansu don komawa apc sanata ahmad hassan barata dan majalisar dattawa ne daga mazabar adama ta kudu in ka daure kayan ka ko kana da niyan kaura in baka kaura ba kana garin guda saboda haka muna fata tattaunawa da ake yi a sama mai yiwa ubangijin Allah ya sa su tattauna mai kyau ba daidai bane ma a zuwa a ci an kore ka gidanka saboda haka babu to sai dai kuma anata martanin jam'iyyar pdp bangaren bamanga a jihar adamawa ta ce fa allah raka taki gona barista eti shehu shine sakataren jam'iyyar a jihar wallahi ba mu ji komai ba domin mu jam'iyyar apc ba ta ba mu tsoro in dai irin wayannan mutane ne za su kaura su koma wani waje mu sai dai mu ce alhamdulillah domin mutane ne masu zaɓe masu zaɓen sun san cewa mutum ya kaura ya koma wata jam'iyya da halin shi ba shine zai sa shi ya sake cin zaɓe ba yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko shin yako zai tafi da mataimakinsa ne ko kuma a tambaye da shi kansa ya ya ce bai da amsa wannan kam ayi ba na ci abu shine bature ke cewa fasila choice ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya